Wannan nasara dai na tafi ne da takaddama da ta kunno kai tsakanin tsofin 'yan majalisar da sabbin a game da manyan mukamai kamar na kakakin majalisar wakilai da kuma na shugaban majalisar dattawa. Sababbin 'yan majalisar da ke da rinjaye a majalisar dokokin na neman ganin an sauya tsarin shugabancin majalisar da aka daɗe ana amfani da shi wanda ya samo asali tun da aka fara mulkin farin hula a ƙasar. Khadija Bukar Abba Ibrahim 'yar majalisar wakilai ce kuma tana cikin waɗanda suka sake cin zaɓe a bana. Akwai dokoki da suka ce na cikin majalisa na wakilai da na dattijai duka da suka ce sababbin members da suka shigo ba za su iya takarar wa'annan mukaman ba. Mu ma da muka shigo haka ne. wayanda suka biyo bayan mu ma haka ne yanzu ma haka ne saboda haka wannan doka ce wanda muka santa kuma a gaskiya take da ma'ana domin idan ka shigo aikin nan ta majalisa dole ka fahimce ta da farko. Ko da yake cikin 'yan jam'iyyar APC da ke da rinjaye akwai masu goyon bayan sabbin su yi haƙuri su baiwa waɗanda suka ƙware dama. Injiniya Yunusa Ahmed Abubakar sabon ɗan majalisar wakilai ne daga jihar Gombe kuma yana cikin masu wannan tunanin. Mu mu yi haƙuri sabbi da muka shigo idan ba mu ba da ƙarfi duk credit wannan experience ɗin nan ba to gaba in Allah ya sa mun dawo wani gabar a nan ne za mu gano muhimmancin wannan experience a ɗauko mutum da yake mota ma bai gama koya shi ba ya zan muku direba to akwai matsala a nan. menene wannan dambarwa ke nufi ne idan aka yi la'akari da jan aiki da ke gaban 'yan majalisar na yin dokoki da za su kawo wa 'yan najeriya sauƙin al'amura tambayar kenan da na yi wa dr abubakar umar kari ƙwararre a fannin siyasa da zamantakewan ɗan adam ga abin da yake cewa idan an ce shugabancin majalisa abinda da ake nufi shine wane ne ya fi cancanta maganar cancanta ita kanta tana da rasa da dama na farko dai sai a duba a ga wane ne ya fi gogewa daga wannan yankin na tabbata akwai gaggagagga a ciki akwai wasu wanda suke majalisan tun da aka kafa ta ko kuma dai wanda suke nan majalisun dokoki na tarayya tun 1999 bugu da ƙari kamata ya a ce an zabo wani wanda ba shi da wani aibi a jikinsa wani wanda ba za a ce a'a yau yana da laifin cin hanci da rashawa ko yana da laifin sama da faɗi ko kuma a wani abin asha ba musamman maganin cewa shugaban kasa ya yi girgit majam'iyyar apc akan kata da wani wanda yake da kashi a gindi ya rike wani babban mukami a wannan gwamnati Aikin majalisa dai ba a koyar da shi a wata makaranta ko jami'a, dole ne a bakin aiki ake koyansa har a kware. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.